صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu cikin wannan masallaci ne albarka masallacin alhaji audu zira Allah madaukakin sarki ya zukan shi ya gafarta mishi wanda yau mun shiga daren goma sha ɗaya kenan ga watan Ramadan hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da goma ga watan Mars miladiyya dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muke ci gaba da tafsiri a wannan masallaci na watan ramadan jiya mun kammala karanta wani dogon hadisi da ke cikin littafin sahihul bukhari wanda yake matsayin shimfiɗa da sharan fage da kuma sababin saukan waɗansu muhimman ayoyi da ke cikin wannan tura mai albarka suratul nur ayoyi kusan guda goma Allah maɗaukakin sarki ya saukar da jerin gwanon ayoyi don ya zanto ya wanke ummuna aisha radiyallahu anha a bisa mummunan ƙarya da makirai munafukai mutanen banza su abdullahi ɗan ubayyu ɗan salulu suka yaɗa a kanta yau za mu dawo tafsirin waɗannan ayoyin kai tsaye a cikin wannan littafi da muke bin karatun tiryan-tiryan wato littafin taifirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan wallafar fadilatu sheikh al'allama عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ذاك ذاك رنتا منا آية فرقو وكما آية نقوم شاهي كنا ذا فارد الآيين تيبان إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبرهم منهم لهم عذاب عظيم. Allah maɗaukakin sarki yake cewa innal ladina ja'u bil ifki lallai waɗanda suka zo da mummunan ƙarya shine al ifki shine ƙarya wacce take mummuna alkazbu shani mummunan ƙarya wanda suka zo da wannan ƙarya mummuna basun minku waɗansu gungun jama'a ne kuma a cikin ku musulman suke kenan waɗansu munafikai ne sun saka rigan musulunci suna cikin ku amma kuma ba musulmai bane a zuciya la tahsabuhu kada ku yi tsammanin wannan mummunan ƙarya da suka yada sharran lakum kada ku yi tsammanin sharri ne gare ku bal bari ba haka ba huwa khairun lakum alkhairi ne ma ya zama gare ku li kulli minhum kowane mutum daga cikin su waɗannan da suka yada kirkirarren ƙaryan maktataba min al-ism kowanne daga cikin su abin da ya tattala na zunubi yana tare da shi wallazi tawalla kibrahu wanda kuma ya jagoranci kibrahu wato wanda ya zanto jagora kibrahu a wannan mummunan kazafin wanda ya ja ragaman al'amarin yaɗa wannan ƙarya minhum a cikinsu a cikin suwa su munafikan to dama wallazi ka wallaki barahu malaman tafsiri suke cewa shine Abdullahi dan Ubay dan Salul dan ka Allah ce wannan da ya jagoranci ya mummunan kazafin nan wato Abdullahi dan Ubay dan Salulu lahu azabun azim yana da azaba mai girma a kan shi ranar kiyama malam yake cewa lamma zakara yayin da Allah ya ambata fi ma taqaddama cikin abin da ya gabata ta'zim na girmamawa ar-ramyu bizina girma da ke cikin ko kuma girman hadari da girman azaba da ke tattare da arrami bizina zina umuman jifan mutum da ƙazafin zina gama gari kawai ka jefi mutum da ƙazafin cewa ya yi zina ba ka da shaidu ba ka gani ba to yayin da Allah ya ambata girman wannan yana nufi shara ayin da muka yi kafin waɗannan da suke magana dangane da innal ladina yarmuna al kaga an yi magana dangane da kazafi ka jefi mutum da laifin zina bayan ba ka da shaidu guda hudu a kai tsara zalika to wancan bayanai da Allah madaukakin sarki cikin waɗancan ayoyi da suke bayyana girman haɗarin ka jefi mutum da laifin zina bayan ba ka da shaidu akan haka to waɗancan ayoyi ka annahu muqaddima sai suka zanto kamar gabatarwa ne da hadhihi qissa ga wannan qissa da waɗannan ayoyi za ta ba mu labari akai ma'ana qissa na ƙazafi da aka yi mana na Aisha cewa ta yi zina a halin kuma ƙarya ne allafi wacce wannan kissar waƙa ta auku ne ala ashrafin nisa'i a bisa mafi darajar mata a duniya ummul mu'minin ita ce uwar mu'minai radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda ma'ana na na Aisha wa hadhihi al-ayat malan yace kuma waɗannan ayoyin guda goma da suke gaban mu a yanzu haka ko kuma goma sha ɗaya nazalat sun sauko ne fi qissatil iskil mashhura wajen koro mana kissa da ya shahara wato kissatul iski kissa ne na kirkirarren ƙarya almashhura wanda wannan kissan ta shahara ita ce wacce muka muka karanta shekaran jiya da jiya a cikin littafin Sahih Bukhari as wannan kissan tana nan a tabbace tarihi ta rubuce ta ta taskance ta fi a cikin ingantattun littattafan hadisi wa sunan da sunan asiha yana nufin irin su bukari muslim da makamantan wa sunan da littattafan hadisi da aka yi musu take da sunan shine kaman wanne daga ciki shine kaman ka samu littafin abin nan ah, sunanu abi dawud sunanu bin maja sunanu nasa'i sunan tirmidhi sunan bayhaqi da makamantan su sunan jarimi wa ha wal masani da littattafan da kuma aka yi musu take da musnad musnad irin su musnad al-imam ahmad musnad abi ya'la da makamantan su wa hasiluha abin da ke faruwa a takaice a cikin kissan shine annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da yake mun gama karanta kisan akwai bukhari to yanzu wannan summarizing in kawai zamu bi ta ba tare da mun faɗaɗa bayanai ba tunda mun ga mun samu saukin karance ta a baya abin da ya faru shine lallai annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi fi ba'd ghazawatihi a wani sashe na yake yaken da ya fita mun karanta a nan shine yakin bani mustalik wa ma'ahu a wannan fita annabi ya fita tare da shi zawjatuhu aisha as-siddiqa akwai matar mai suna aisha as-siddiqa radiyallahu anha binti siddiq ma'ana siddiqati binti siddiq siddiqiya ce ta ba da gaskiya ma addini yar wanda ya ba da gaskiya don mahaifinta sai na bakar shine abubakar as-siddiq radiyallahu anhum ajma'i to a wannan fita da suka yi fan qata'a yaqduha sai sarkanta ya tsinke aka muka karanta ana fan fan habasat fi baladihi da haka sai ta samu tsaiko da kuma jinkiri da kuma tsare kanta fi balabihi wajen neman wannan sarka wa rahalu jamalaha don haka suka kama raƙuminta suka kada shi ya tafiya wa haudajiha da kuma wannan rumfa ta da yake kan wannan raƙumi ma'ana haudaji falam yafqiduha ba su tashi cikiyanta ba don duk ba su san cewa ma ba ta ciki ba da ka ba su tashi cikiyanta su gano cewa ba ta nan ba sun mastaƙallar Jeshi, daga nan sai wannan rundunan ta wayi gari rahila ta kama hanya ta tafi kenan shine istaqallal dai anan rundunan suka wace suka tafi rahilan sun bar wurin waja'at dai ita kuma Aisha bayan sun tafi sai ta dawo inda su waɗannan dakarun suke daman ba a manta bai da muka karanta a Bukhari ta ɗan yi gefe ta biya bukatar haka to a can ne sarkar na ta ba ya tunke ta dawo ta koma nema to su kuma sun tafi lokacin da ta dawo inda suke sai ta karabbin sun tafi za ka yake cewa wa alimat anan ne sai ta san annahum lallai su idza faqaduha in suka duba ba su ganta ba raja'u ilaiha dole za su dawo gare ta neman ta fastamar rufi masiri su kuma suka ci gaba da tafiyan su ba su ankare ba wa kana safwan ibn mu'affal as-sulami safwan dan mu'affal as-sulami in ba manta ba shine wanda aka yi kazafin shi aka jingina shi ga Aisha min afabil sahaba radiyallahu anhu yana daga cikin sahabbai mafiya falala Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda qad rasa. fi ukhriyatil qawmi an rasa, shine ne a in ba manta ba mun karo da wannan kalma a cikin sahihul bukhari din kada arrafa ya ya da zango at-ta'rif shine kana tafiya zaka wani gari a cikin dare ka sauka zaka ya da zango a inda yake jeji ne wannan shi ake kira at-ta'rif dan zaka samu wuri ne ka samu ka dan kwanta ka dan gida zuwa gari ya waye wannan shi ake kira at-ta'arif ya da zango a hanyar bulaguro a cikin dare to shi wannan safwa dan ya yayi wannan ya da zangon fi ukhriyatil qawm a karshe karshen mutane kenan da aka je inda za a yada zango shi yana baya baya dan in ba manta bai dan karanta a Bukhari shi duk inda ake tafiya ma a baya yake tafiya yake wa nama yayi bacci fara'a Aisha ta radiyallahu anha sai ya ga na Aisha Allah ya ƙara mata yadda dan kasan nan samari ake kawo a Bukharin mun karanta kulli kenan ya zo ya gano ba ta wurin ya sanar da annabi bari ya je ya dauko ta to ita Aisha da ya zo sai ga Aisha fa arafa yana garin ta ya gane ta yanda mun karanta a Bukhari ba wai ya ga suranka ne ya gane ba ya ga duhu duhu mutum a wurin da duhun ya gano tana wurin tace yana zuwa bai gaya min ko da kalma ɗaya ba haka na shiga ya kama ya ja tace kuma tun kafin saukar da ayin hijabi dama yana shiga gidanmu kuma baya shiga gidanmu sai tare da annabi in ba a manta ba domin karanta wannan fa anafa rahilatahu da haka da ya je ya ganta sai ya keɓe Yayi fakin na abin hawansa wato raƙumin farakibata sai ta hau in ba a manta bai da muka karanta a bukari shekaran jiya da ya zo sai durƙusar da hannayen raƙuma to muka yi bayani hannayen raƙuma kuma su ne kafafun baya yayi yanda raƙumin ya ɗan sunkuya akan gwiwoyinsa haka to sai ta samu sai ta hau min duni an yi ba tare da ya mata magana ba autu kallimuhu ko kuma ba tare da ita ma ta mai magana ba shi bai ce mata uffan ba ita ma bata ce mai uffan ba ba maganan da ya haɗa su amma a haka aka yaɗa wannan ƙaryar thumma a yaqudu biha ya taho yana mai jan raƙumin ita kuma tana kai Ba da ma na zalar jaysh bayan wannan rundunan sun sauka inda za su sauka fi zahira a tsakar rana sun je sun tsaya a tsakar rana shi kuma Safwan ya je ɗauko ta falamma ra'a ba'dul munafiqina da waɗansu cikin munafikai suka ga gasa Safwan yanzu yake tahowa da Aisha allazina waɗanda fi suhbatin nabi sallallahu alaihi wa sallama wanda waɗannan munafukan sun makalkale ne cikin sahabban annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi abinda ake so ka gane irin waɗannan munafukan. za ka ga suna makalkale cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam to a ka'ida idan an zo maganar irin waɗannan munafukan ba a sa su a layin sahabbai kwata-kwata rashin gane haka ake samu waɗansu saboda ƙarancin jahilci waɗansu kuma saboda mummunan manufa da target akan musulunci sai ka ji suna cewa to ai a cikin sahabban ma akwai munafukai ga irin su Abdullahi dan Ubayyu dan Salulu ka'ida Abdullahi dan Ubayyu dan Salulu da makamantan shi ba a sa su a layin sahabbai kai dai ka kira su munafiqai kawai ka wuce ka da su. domin duk sahabbai kamar yadda al-Imam al-Bukhari yake faɗa ne da wasu cikin malaman hadisi cewa as-sahaba kulluhum udul sahabbai baki ɗayan su mutanen kirki ne ta idan aka samu wani mutumin banza yana amsa taken musulunci yana tare da waɗannan sahabban sunan shi munafiki mutumin banza ba sahabbai bane tunda su sahabbai mutanen kirki ne ba na banza a ciki duk wanda ya fantare ya bar su duk wanda ya fantare daga zama na kwarai ya zama na banza to ya fice daga list na sahabbai ya koma layin mutanen banza fi zalika safar a wannan tafiya da ake ciki maji'u safwanu biha tahowar safwan da yayi da ita aisha ɗin fi hadhihi hal a wannan yanayin a sha'a ma a sha'a anan munafikan suka yada abin da suka yada kuma domin duk sun san ƙarya ne fa kirkira ne kurum saboda a nuna maka illan munafiki yana tare ne ta ku ya nuna kuna tare amma a ce duk ƙoƙarin sha zai ya tarwatsa ku ne saboda ba addini yake so ba ba kuma mabiya addinin yake so ba in ba ka ba duk sun san safwanu kamar yadda ka ji malamin ya faɗa a nan min afabiris sahaba a cikin sahabban yana cikin sahabbai mafiya daraja da falala amma me targetin na waɗannan to za a yi a fata sunan shi daga zama mafi kirki din a yanda duniya za ta kalle shi mutumin banza dan a wayi gari a daina ganin kiman shi bare kuma ragowar sahabbai da ba a ce sun kai shi falala ba kaga wannan ya nuna maka waɗansu akidu yau da ake samu wanda yana bayyana da mafi girman target ɗinsa cin mutuncin sahabbai to gaba ɗaya masu waɗannan akidun yaran abdullahi dan ubayyu dan salulu ka je ka karanta littafin as-sunna wa makanatuha fi tashri' islami za ka ga sauran bayanai a cikin insha Allah yake cewa wa wasal hadith labari yayi yawo wa talaffaqathu al-alsun harsunan mutane suka rika daukan wannan labaran wannan harshen ya karfa daga nan ya zai watsa ta can wannan haka wannan haka da ba rediyo ba jaridu ba gidajen talabijin amma sai da harsunan mutane suka daukan labaran ya ga waɗannan bayanan gaba ɗaya hatta tarra Zalika, har sai da suka rudu da haka ba'dul mu'minina waɗansu cikin mu'mini sun rubu sun dauka gaskiya ne su kuma ba da gayya suka yi ba su da Allah sun ɗauka da gaske amma ina laifin da suka yi a nan dama mu taba cewa sahabbai ma'asumai ba da da suka ji sai su yi shiru su yi bincike tukuna kafin yaɗawa sannan kuma in ya bayyana ana cewa wane ya yi laifi iri kaza na zina yaɗawan shine mafita ko kuwa ya za a kama shi a daukar a zartar mishi haddi shine mafita haddi shine mafita ai ba ya dawo ba to su kuma sahabbai a bisa ajiranci irin nasu na yan adam dama hatta aqidan mu su sahabbai ba ma'asumai bane ajirai ne da haka aka samu su sun rodo wasaru har ma suka zanto yatanaqaluna hagal kalam suna ta tsunto waɗannan maganganu tsunta ku yada waɗancan su yada haka yake cewa wan habasal wahayi wahayi kuma sai ta tsaya cak ba ta sauka muddatun tsawila na lokaci mai tsawo an rasuli sallallahu alaihi wasallam wahayi ta sako manzon Allah ta tsaya cak ba ta saukowa wa balagha khabar Aisha labarin nan da ake yadawa sai iso wurin ummuna Aisha ba'da zalika bayan abubuwa sun auku na wannan karerai bi muddatin da tsawon lokaci ai mun ji wajen wata ana yada abin sannan ta ji shi ma ta jin lokacin da suka fita da mahaifiyar nisfa dan kusafa a nan ta fara bin labari fa hazinat aisha da ta ji wannan labari ta yi bakin ciki huzunan shadidan bakin ciki mai tsanani kai don haka anzalallahu ta'ala bara'atiha sai Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗansu ayoyi waɗanda suke barrantar da ita da kuma wanke ta daga wannan tuhumce-tuhumce da zargi cewa ƙarya ne ba ta aikata waɗannan abubuwan ba wanda waɗannan ayoyi da suka sauko su wanke ta fi hadhihi ayat sunan sun zo sune waɗannan ayoyi da muke ciki wa wa'aza Allahu a cikin jerin waɗannan ayoyi sai Allah maɗaukakin sarki wa'azi ma mu'minai wa a'zama zalika kuma Allah madaukakin sarki ya girmama wa'azin wa wasahum karshe Allah maɗaukakin sarki ya haɗa da yi wa mu'minai wasiyoyi bil wasaya annafi'a da wasiyoyi wanda zai amfane su duniya da lahira fa qawluhu ta'ala to mun zo kan aya to fadin Allah maɗaukakin sarki anan da yace innal ladina ja'u bil ifki lalle waɗannan da suka zo da mummunan ƙarya ai abin da ake nufi alkazibu shani'u ƙarya wacce take mummuna ƙazantacciya ne ita wa huwa wannan ƙaryan shine ramyul ummil mu'minina jifan uwar muminai zuwa suka zo da wannan ƙaryan usbatun minkum wasu gungun jama'a ne suna makale a cikinku da sunan su musulmi ne da sunan su muminai ne da sunan su sahabbai ne amma suna suka tara ba sahabbai ba ne ba musulman kwarai ba ne ba muminai ba ne ai abin da ake nufi da usbatun minkum shine jama'atun wasu jama'a ne mun tasibuna ilaikum sun jinginu ne gare ku amma ba ku bane kaga maganan ya fito da haka mutum ya zo ya dubi irin su abdullahi dan ubayi dan salulu da sauran jama'an kungiyan shi wanda sun fake ne da musulunci amma suna rubuta musulunci to mutum ya dubi waɗannan ya ce musulmai ne ko mummune ne ko sahabbai ne wannan ya ci mutuncin addini ne don haka waɗannan kamar yadda ka bi an ce anan jama'atun muntasibuna ilaikum wasu jama'a ne kurum sun jinginu da ku ya ma'asharal mu'minina ya ko taron mu'minai waɗannan munafikan sun rafu da ku amma ba tare da ku suke ba minhumul mu'minu sadiq fi imani cikin masu yada wannan labarin akwai mumini wanda yake mai gaskiya fi imani ne a cikin imaninsa in ka kula da maganar farko an samu waɗansu cikin sahabbai sun roɗu da labarin su a tunaninsu sun ɗauka gaskiya ne kamar yadda za mu zo mu ji daga cikin wanda wannan garfaɗin ta ɗiba haddasa da nan hassanu ɗan sabit shi ma da Allah zai wanke Aisha ya kawo kanshi ta mun bulalan fi na su ba kaga wannan mumini mai cikakken imani Lakin na hosai dai shi irin wannan muminan ya fatarra ya rudu ne bitarwijin munafikin yadda munafikai suka yi advertising na wannan labarin yadda munafukai suka yi tallan wannan labarin shi ma sai ya dauka da gaske ne ashe ba haka bane wa minhumul munafiq daga cikinsu kuma akwai munafukai wanda dama su ne ma tawalla kibaruhu ai su ne jagorori su ne jagaban a yada wannan harka la tahsabuhu Allah ya ce kada kai tsammani kai annabi faruwan wannan al'amarin sharran lakum sharri ne gare ku bal a'a huwa khairul lakum alkhairi ne gare ku me yasa malam yace ban mana zalika saboda abin da ya kunshi haka min tabri'ati ummil mu'minina an wanke ummuna Aisha ba zama alkhairi ba kuma ina ne wanke ta yake gashi nan a cikin alqur'anin yutula gashi an saukar da shi cikin qur'ani za a ta karanta ta har zuwa tashin kiyama duk sanda ka zo ka ce ayoyin nan ba sa qur'ani ka kafirta kaga daraja ne wa nazahatiha da kuma tsarkake ta wattanwihu bi zikriha da kuma ankararwa dangane da ambaton Aisha ka isa yanzu ka zo ka karanta waɗannan ayoyin da neman fassararsu ba tare da ta ambaci sunan Aisha ba dole sai ka ambata tunda dan ita ya sauka innal ladina ja'u bil ifk fi ma wa yi dole ka ce ma Aisha zaka da ka da kaki dole za a ankarar da kai sai ka san sai ka san kimanta hatta tanawala umumal madhi har sai da ya tattari gama garin yabo sa'iru zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam ragowar matan annabi kenan kai wannan abun ba alherin shi kadai kan Aisha ya tsaya ba sai da ya tsallaka ya je ya yabi ma ragowar matan annabi kaga zama daraja har gare su Wani mata ban mana fi bayanin ayati za mu zo mu fita ka duk inda a ayoyin aka yabi matan annabi walimata ba mana da kuma abinda ayoyin ta tattara ta kunsa min bayanin ayati dangane da bayanin ayoyi almudarru ilaihal ibad wanda bayi suna da tsananin bukata zuwa ga su fahimce ta allati wacce ma zalal amalu biha ba a gushe ba ana aiki da waɗannan ayoyin ila yawmil qiyamati har zuwa ranar kiyama ba za a daina aiki da waɗannan ayoyi ba wa kullu hadha khairun azim kaga duk waɗannan alkhairi ne ai mai girma laula maqalatu ahli al-ifki ba dan wannan maganganu da ma'abota kazafi suka fitar da ita suka yada na karairayi ba lam yahsul zalim da waɗannan darajojin ba su fito ba kaga kenan sun kirkiro abu ne su sun tashi da zunubi da shiga wuta in ba su tuba ba muminai kuma da aka yi ƙazafin dan a fata sai sake fito da darajarsu da kimansu a duniya yace wa iza arada Allah kuma idan Allah ya so amran ya tabbatar da wani al'amari ja'ala lahu sababa sai Allah ya sanya ma abun wani sababi kenan a duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya nufi samar da wani al'amari mai muhimmanci a duniya sai Allah ya kirkiro wani sababi wanda da sababin za a kai ga cimma wancan al'amari da Allah ya so ya bayyana daraja da kiman Aisha da ragowar matan annabi to bari a kirkiro wani sababi ya sababin ya faru suka yada ƙarya sai ga Allah saukar da aya sai darajar waɗannan bayan Allah ya bayyana walidhalika da wannan nema ja'al al Allah madaukakin sarki ya sanya ga magana da ya rika yi maganganu da Allah ya kai a cikin jerin gwanon waɗannan ayoyi. amman suka zanto maganganu ne gama gari ma'al mu'mini na tare da al'umman mu'mini kullihim baki ɗayansu za ka ji duk inda aka zo maganin yanzu da aka zo innal da zina bil ifti usbatun minkum minkum kusuwa mu'minai sun fake ne a cikin ku ko sahabbai la ta sabu kada ku yi tsammani ko so ayi mu'minai sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi kaza kaza to haka za ga duk inda yake yana nuna ga mu'minan ake dan me domin alkhairi ne gare su gaba daya a sake tabbatar maka da cewa al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu mumini da mumini ɗan uwansa kamar gini ne sashe na karfafan sashe da haka a nan wurin da abin ya faru da Aisha sauran muminai ba hankalin su ya tashi ba da aka samu warwaran fa gaba muminan suna murna suna cikin farin ciki kaga daraja ne gare su ke daya wa akbara kuma Allah madaukakin sarki ya bada labari anna qadaha ba'dahum bi ba'd lalle sukan sashen su ga sashe ka adihin fi anfusihim kaman sukan kansu ne gaba daya kenan anan an nuna musu cewa cikin ayoyin zamu zo mu ji Allah ya tabbatar da cewa idan aka wayi gari muminai suna sukan junansu suna sukan wani bangaren su to kaman suna sukan kansu ne duka kenan ne ka kula da magana idan yanzu kana tare da ‘yan uwanka musulmai, in ka koma gefe kana zagin ɗan uwanka ko wanda kuke tare to kamar kanku ka zaga, ƙasa ana da wannan ɗabi'a. Kana tare da ɗan uwanka musulmi, ɗan uwanka mumini, mutumin kirki, in ka koma gefe kuma kana zagin shi, kana aibanta cikin mutane to ka aibanta kanka dan Don inda ka je kana zage shi wancan yana kallon ku iri ɗaya ne. To tunda ko iri ɗaya ma gashi nan kun zo kuna zagin junanku. sai ga kiman kama ya sake zubewa ta haka ne ake so tsakanin al'umman muminai su so junansu su ƙaunaci junansu fafihin da haka mana ce a cikin waɗannan ayoyi ya nuna mana annal mu'minina lallai muminai fi tawaddihim wajen kaunan junansu da suke yi wa tarakumihim da kuma yadda suke rahama ma junansu da tausayin junansu da ke tsakaninsu wa ta'aqufihim da tausaya ma junansu da bi da suke wa junansu a bi a sannu a sannu wa jitima'ihim da kuma yadda za su yi taron dangi da haɗa kai ala salihihim a bisa tabbatar da abin da yake maslahohi ne nasu kal jasadil wahid suna nan kaman gangan jiki ne guda ɗaya wannan ai hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa musulmi da musulmi yana nan kamar gangan jiki ne idan wani gaba guda ɗaya a jikinka yana ciwo sauran jikin duk sai su ɗauka to haka mumine suke in abu ɗaya ya samu ɗayansu to gaba ɗaya sai su ji abun ya same su ne su haka ake so musulmi su rayu yanzu kanka ne yake ciwo amma sai jikinka ya ɗauka gaba ɗaya kawai ya karbi zai amma iyakan ne fa yake ciwo amma jikin ya amfa kenan ne sauran gabobin suna taya shi jaje wani lokaci za ga ciwon kunne fa kake amma sai jikinka ya dauka ciwon ido sai jikinka ya dauka mura sai jikinka ya dauka don ya nuna maka min suna tare ba rabuwa to haka ake so al'umman musulmi su rayu abin da ya samu ɗayanku mara daɗi ku ji kawai wa ko abun ya faru ka sai a yi taron dangi yaya za a magance mishi matsala to haka rayuwa yake sahabbai haka suka rayu a yau muna da karancin wannan ɗabi'a dole ne kuma mu da raya wannan sunna yake cewa wal mu'minu lil mu'min haka kuma mumini a wajen mumini dan uwan shi kalbuniyan kamar gini ne mun yi isharar hadisin nan da ya shuddu ba'dahu ba'dan sashensa na karfafan sashi yanzu kana ga ginin masallacin nan kaga nan layin haka wannan ɓangaren ya riƙe wannan ya karfafe shi nan ma ya karfafi nan can ya karfafi nan to yadda nan ya karfafi nan nan ma ya karfafi nan junansu suna karfafan juna bulo ne gini ne to haka ake so kan rayu amma idan aka wayi gari madadin ya zama haka wani ma nema yake ina za ka fi kunya ta yaka ya ce dariya a kanka da mugunta da yaɗawa to kaga mun yi fatali da waɗannan hadisan annabi da yake nuna mana mu zanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da taimakon juna fa kama kuma kamar yadda annahu yukrahu lalle an kyamatar an yi ƙudaha ahadun da a asoki wani fi ardihi a cikin mutuncinsa fal to haka ma ake so a a kyamata min kulli ahadin haka ne ko fal min kulli ahadin haka ake so ya kyamata daga dukkan wani an yaqda fi akhihi almu'min ya soki ɗan uwan shi mu'min yadda ba a so ka soki wani akan mutuncinsa to haka ba a so ka soki ɗan uwanka mu'mini Ɗan uwanka musulmi in yana da wani aibi ka zauna da shi ka ankarar da shi in za ku doke doke ku gama a lafiya fi daga je ka yi ta ɓata sunan shi a waje yanzu kaddara cewa Aisha ta yi wannan aika aika ina alkhairi kana mumini ka yada ba alkhairi ai dan ka ci mutuncin annabin ku ne za a ce annabin su ma yana auren mazinaciya to karshen ta na cikin mutuncin sai ya fita na waje mai sunsunawa kuma ya sake mai zanta ba zai zo ba to haka ake so musulmi kada ya soki dan uwan shi mumini allazi wanda dan uwan shi mumini bi manzilati nafsihi yana matsayin kanshi dan uwanka mumini kaman kai ne in ka soke shi ka soki kanka to shi yasa kai da ake maka ganin sifan addini na ɗalibta ko malanta to kada ka samu dan uwanka ustazu ɗalibin ilimi ko malami ka je cikin wasu kuma kana so kanci ai to ka soki kanka sai ka je kana kai sai to ku malaman ma kenan ku kuma kuna da kwaba gara ma mu da mu yi karatu ba wani haka zai ce wani zai ce ko ustazan ma kenan to mu da muke ganin kura kura ce kuma yan banza ne A ce kuma kuna cin haram A ce kuma kuna yin kaza kuna cin hanci da rakawa sai ka ji gaba daya ka zo kana zagin shi ne shi ko mai sauraron ka jahili na masai haɗa ku duka to kuma haka ne ɗan uwanka mumuni ka zaga aibin shi ka je ku gama da shi wa ma lam yasil al abd ila hadhihi al hal fa innahu min naqs imani yake cewa wa ma lam yasil al abd ila hadhihi al hala a duk lokacin da bawa ya kai wannan matsayin ko da har zai zauna yana sukan dan uwan shi musulmi dan uwan shi mu'mini fa innahu min naqsi imanihi to wannan yana nuna maka tawayan imanin wannan mu'mini yana nuna maka imanin shi yayi kasa yayi lo amma in yana da cikakken imani ba zai bari a je ana sukan dan uwan shi mu'mini ba a ƙarƙashin wannan ka ɗauki social media a yau mutane nawa ne suke fitowa su ci mutuncin bayan Allah na kwarai kuma kaga wani ya zo yana taya su akan haka madadin ka musu magana ka ce su daina amma sai kaga ina wani za ka ga malami ne ya fito yana cin mutuncin malami dan uwan shi akan kabiyan da akwai da akwai fagen ana iya yin sabani a kanta sai ga yana cin mutuncin shi al'amarin da ya fi muhimmanci kuma ba za a ɗauki haka da haka sai yadda ya zama matasa 'yan siyasa 'yan social media yadda za su fito su koɗa gwaninsu su ɗaura hoton shi a facebook da sauran kafofin sadarwa na zamani su ɗauki hoton gwankin wani kuma su yi ta kuce su suna aibanta shi yau abin kuma ya dawo harkan addinin musulunci da haka yau sai ga shi an da addini ya zama kamar siyasa kowa zai ɗauki gwanin shi na malami ya zo ya koɗa shi ya ɗau gwanin wani kuma ya yi ta mai habaici da zagi yau al'amuran da suke faruwa kenan a tsakanin al'umma da sai ya zanto yadda aka ɗauki addini a matsayin jam'iyya yau sai zama gaba ɗaya tun daga malaman da su mabiyan galibi yau suna yawo ne wajen kare gwanayensu amma ba kare addini ba duk wanda yake da wannan ɗabi'an ba ran da za ka zai kare addini ya koma kare al'amuransa ne ka koma yau ka ga abubuwan da suke faruwa a saha ta facebook tsakanin ɓangarori guda biyu na ƙungiyar izara. wannan suna ɓangaren da idris ɓangaren dingil wannan ɓangaren balalau kwanan nan ka ga me yake watsuwa a kai kowa zai ɗauki gwanin wancan sai ta zagin shi ta danno mai a can wancan shi ma sai ya zafi sai ya ɗau hoton nashi shugaban shi ma sai ya koɗa ya zagi wancan shugaban abin da yake ta faruwa kwanan nan an yi abubuwan nan akan al'amarin Kur'an festival yayin da wasu maganan taron biri'a ne wasu kuma suna kuta abin a matsayin ƙungiya. tunda kungiyar mu ta yarda to sunna ce wancan kuma ya ce tun da jagoran ƙungiyarmu ya soki abin to ba daidai ba ne da haka wannan ɗan ƙungiyar sai koma yana zagin malaman waɗancan kungiyoyi da suka ce za a yi dan wannan ƙungiyar da aka ce za a yi zai koma yana zagin ɗan malaman ƙungiyar da suka ce ba za a yi ba to sannan kuma ka dawo kwanan nan rasuwan shek sa'idu hasan jingir allah ji shi ita ƙungiyar izala ta ɓangaren jos sai suka ba da tela da sanarwar cewa a dakatar da tafsirai a duk inda ake tafsirai na kungiyar na tsawon kwana uku saboda jimami da ta'aziyyan rasuwan wannan malami waɗancan kungiyan kuma suka ce ba daidai ba ne to madadin a tafi akan cewa ya dace da sunna ko ba da sunna ba a tattauna abun a kabiya ta ilimi ka koma ka zo ka ga yaya abun ya koma kowa zai ɗauki ɓangaren can sai fara danno mai zagi ya ɗau hoton malumin sai ka danno musu zagi wannan shi ma ya tashi ƙara haushin sai ɗauko shugaban waɗancan ƙungiyan ya rika danno musu zagi wannan ne sunna yanzu waɗannan ƙungiyoyi ne na ahalin sunna an samu irin wannan to idan waɗannan da ake gani su ne ahalin sunna an samu wannan matsala ya faru tattare da su to me kake tunani waɗanda kuma ba ahalin sunna ba da sun yi haka kaga al'amari ya lalace daka idan sunna ne ake yi tsakanin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu to zagin malaman ba mafita ba ne kowa ya koma kare sunna zai rika yi ba kare ƙungiya ba kowa ya koma kare addini zai kare ba kare malaman ƙungiyar shi ba amma in ba haka ake ba to zai zo ya zama an fake da ƙungiyar ne amma ba wa addini ake wa aiki ba zai koma an mai da abun kawai kamar siyasa kamar na mawaƙa, kamar abin nan da sauransu wani zai ji maganan kamar yana bambara kwai da sauransu amma kawai shine gaskiyar magana kawai tunda addini aka ce a kare ba wani aka ce a kare ba to ba daidai ba ne a koma facebook a koma ana cin mutuncin malamai bayin Allah akan al'amura na duniya idan malamin ya kuskure ka je ka same shi mara ka tattauna da shi amma za ka ga wanda baya iya tada baki ba iya fassara baki zai ɗauko hoton malamin ta ya ci mutuncin shi wannan ya ɗau hoton malamin waɗancan ya ci mutuncin shi wai yanzu an waya gari sunnan kenan ana ramadana fa. yadda ka san gulma haramun ne ita gulman facebook ta halatta ce ai ba halal bane ka faɗi abu akan dan uwanka abin da baya so amma yau kawai an koma at-tanabuz bil kawai ana jingina wa kowane bangare sai ta jefi wancan da mummunan suna wancan ita ma sai ta rama ya zama irin faɗan yara kenan in wannan ya mulmula a sai wancan ya kokari ya mulmulo wanda ya fi wannan muni aka yi komawa yanzu a matsayin kare addini wannan ba ne addinin da Allah ya aiko annabi Muhammadu da shi ba in mutane za su gyara su gyara addini in kana addini don ka samu aljanna ne to ka koma kawai ka yi wa addinin Allah hidima amma cin mutuncin malamai cin mutuncin waɗansu da aka ɗauka da sunan addini ne wannan abun ba addini ba ne yadda yau ɗan siyasa suke koma su ɗauki hoton ɗan siyasa su ci mutuncin shi a turo musu na data a ɗan tura mai wani kuɗi ya yi na hoton alat ɗin yau wasu sun koma suna cin mutuncin malamai da ƙungiyarsu ba ɗaya ba saboda malamin da yake ba shi kara mai kuɗin data shi ma ya koma za abin duniya ake karewa ba addini ake karewa ba ka ga mutum yi fostin guda goma babu fostin ƙwaya ɗaya wanda zai fassara maka nassin hadisi ko aya wanda zai kare shari'an annabi Muhammad ya koma kawai sai kare manufan ƙungiya. ko kare manufan malami to wannan in ka je wurin Allah kai yanzu a rukunan musulunci akwai kare kungiya da kare malami babu wannan Allah bai daura ma ba amma ka ga irin maganan nan wani magana yana mai zafi maganan yana mai zafi zai cewa kungiya ake cewa haka wa malamai ake cewa haka ba inda aka turo maka kungiya a matsayin addini ba inda aka turo maka malami a matsayin addini annabi muhammadu shi ake bi a matsayin addini in ba ka ba a daina zagin yan ko suna da kan yau duk sifofin ga shi nan kungiyoyin ahlus sunna sun ɗiba suna yi to kaga ya zama abun kenan ya tashi daga me ake nema shi yasa ni kullun ina yawan gaya mutane al'amarin addinin Allah mutum ya zage ya nemi addini ya nemi ilimi ya bauta wa Allah tare ya wuce je aljanna amma in kana ganin kare kungiyoyi da kare malamai shine zai kai ka aljanna billahi allazi kama kara ran kiyama ma malamin ta kance yake istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab duk barnan da ake ganin yan bidiyo suna sha da yabo kuma zuwa zuwa a cikin kungiyoyin da ake ganin kungiyan ahlus sunna ne sai ta basu ta koma na yan gargajiya da yan bidi'a ya zama kai yanzu a rayuwarka ka zama sabahalalan duk littattafan nan da malamai suke rubuta kenan suna rubuta don me a yi ta kallon hoton ne in ka gani sai ka ce wannan sai malamai sai malamai malamai ne kada aka daura musu sai addini addinin musulunci addinin kwani kuma wajibi kowa ya addini ikra bismi rabbikal ladzi khalaq mu ummatu ikra'a ne al'umman yi karatu ne amma in ka zauna ba za ka yi karatu ba kana jiran kungiyoyi su yi ta tankwara ka ce da'a da biyayya ne a'a za ka yi yan biyayya a musulunci ka je ka karanta littafin ke ilamul na an rabbil alamin ka je ka karanta qadiyan abinda ake kira da me da takalidanci me takalidanci ya halatta kai takalidanci ya halatta ba takalidanci larura ne dole ne ka je ka yi ilimi kai da kanka ilimin ya rika sarrafa ka kana addini yayin da ka koma takalidanci bayan ka san gaskiya za ka sauka saboda ki ka bi malami ka bi kungiya to daga ranar wallahi ka samu matsala ko ba za ka ka samu matsala ba sai ka je ka bari ka dan a tambayoyin akwai man yuka amma ba za a tambaye ka ma jama'a tuka ba man kuka ba mai tambayan ka wannan daga kai sai abin da Allah ya ko annabi da shi amma ka waye gari ko arba'una hadis baka iya ba ko hamsuna hadis baka iya ba kai ka koma an kawo facebook kawai to wani malamin yau kuma za a ɗauki topic a shi wannan gobe wa za a ɗauki topic a shi har za a zo a wayi gari ɗan ɗariƙan da kai kana ganin cin mutuncin shi addini kai gare ka haramun ne don wani malamin ma za ka ci mutuncin shi kawai don ya kara da malamin tsaye mai yiwa ma yana da gaskiya don ana iya taso kabiyan da ɗan ɗariƙa kuma ya fi naka malamin gaskiya ya fi malamin ƙungiyar ka gaskiya sai ka ce tun da ba ƙungiyarku ku yake ba daidai ba ne shetan ma da ya gaskiya mai annabi ya ce sadaka sau huwa ka zo ɗin gaskiya ya amma tantirin makaryaci lokaci ya yi kullum ana maganan aulama aulama globalization mutane har yanzu mutanen afirka kansu a rufe yake da wannan kamar an rufe da noti ba sa gane abu ana maganan aulama yanzu duniya ana zamanin da ilimi haɓaka yake ko ba yake haɓaka yake ana zamanin nahbatul ilmiya ne zamanin nahban nan kusan karni nawa yanzu ana cikin ta zamani ne na haɓakan ilimi amma me yasa kullum a baya muke a ilimi har yanzu mu zama ko a daskare muke kamar katako sai an tunzura mu sai an juya mu an danna mana remote littattafai ba za ka iya buɗe ka karanta ba za ka yi ta kalidancin ma yau gaban ma ka yi ta kalidancin da za ka buɗe littafi ka ce eh, na karanta a nan ba ai ta fi sauƙi da wanda kana naɗe kafa sai ka ji me aka ce sai ka ce to an ce in an takura ta ina hujja sai ka ce malam walimi ya ce wannan ina hujja yake a nan ka je ka karanta usuwa ahli sunna wa ake kira ahli sunna ahli sunna fa wanda ya san sunna ba wanda ya san yawan malaman sunna da yawan zuwa wa'azi ba wallahi ba shine sunna ba yau gaba ɗaya mutane sun ɗauka wannan shine sunna ba karatu ba kawai ni na san malam wani ina zuwa wurin malam wani ina jin tafsirin malam wani Allah saka da alkhairi amma sunna number one na ahli sunna suka ce shine malamin sunna dan ya karanta sunna da haka shi ido buɗe yake bin sunna ya san me sunna na biyu ɗalibin ilimi wanda kullum karatu yake ne ta maganar sayyidina ali a talibu ala sabilin najati ɗalibi mai neman tudun mun tsira yace amma na uku a ba ne bane shine me ba ali suna bane dan kidan ki na na biyo ki yau yanda wa'azinka yake mai daɗi to gobe wa'azin dan gungu zai fi mai daɗi saboda shi waye ya sarrafa zance to kaga wannan ɗan kidan ki na na biyo ki ne to dan haka kai da za ka riƙa maganganu a kan sunna da ahalus sunna da yin rubutu a kan malaman sunna sai kai ka duba na farko kai malami ne ko ɗalibin ilimi ko kuma ɗan kiɗanki na na biyo ki to je ma ne kai kai ba ka da alkibla ka koma gefe ba da kai ake ba amma ana maganar sunna ba kai ba ne. bari mu da karatu wa ya ce fa innahu min naqsi imani ka je kana cin mutuncin ɗan uwanka kana rage mai mutunci to nuna imanin ka yayi ƙasa wa adamu nusfihi da kuma rashin yi mai nasiha da haka yana daga cikin aqidan ahlus sunna ka karanta littafin al-aqidatu tahawiyya daga cikin sifan ahlus sunna akwai kaunan ahlus sunna da malaman sunna in kawai gari kana cin waɗannan bayin Allah to sunnan ka ya rushe yace li kulli mri'in minhum ko wani mutum daga cikin su maktasaba min al-ithm yana tare da abin da ya tattala na zunubi wa hadha wa'idun wannan fanarkon narkon azaba ne lillazina ja'u bil ifki wa waɗanda suka zo da mummunan ƙarya suka jingina ma baiwar Allah nana Aisha radiyallahu anha wa annahu kuma lalle su waɗannan da suka zo da wannan mummunan ƙarya suka jingina shi ga nana Aisha aqabuna da sannu za a yi musu hukuba alama qalu akan abin da suka faɗi min zalika na haka وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم منهم جماعة kuma hakika annabi sallallahu alaihi bayan saukan waɗannan ayoyi yayi bulalan haddi ga wasu jama'a daga cikinsu, amma ka gane da aka tabbatar ga hukuncin waɗanda suka zo da wannan ƙazafin aka ce ga hukuncin haddinsu, waɗanda muminai ne zarfafi ne ya ja sun ɗauka gaskiya ne suka yada sun kasan suka ce a mana bulala mu haɗu da Allah lafiya suka kuma zuwa wurin nana Aisha da manzon Allah suka sake neman tuba amma ɗan iskan can kuya suka sake yi dan su sun yi nisan da ba za su tuba ba daga munafikan sun zama zindiƙai ne yake cewa allazi wanda tawalla kibarahu ya jagoranci ya zama jagora wajen yada wannan kazafin ai abun da ake nufi mu'zamul ifki mafi yawancin karyan ya yadu ne ta hannunsa Shi ne ya zama jagora ne babba wajen yada wannan karairayin wa huwa almunafiqul Shi ne wani munafikin nan mummuna da anannan munafikin nan ne waye Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ne Abdullahi dan Ubay dan Salul Ubayyin baban shi ne Salul din mahaifiyar shi la'anahu Allah ta Allah tsine mishi mu ma mun fada Allah tsine mishi lahu azabun azim yana da azaba mai girma ala ku taurara wannan azaba mai girman wa huwa al-khulud shine dawwama fi darfil asfali a ƙasan karkashin ƙasa minan nari na cikin wutan jahannama Allah ya tsare mu dan haka zamu zo mu tashi aya na gaba laula iz tamitumu abinda muka karanta na daidai Allah ya bamu ladan sa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa